Ƙungiyar wadda ta shirya taron bita akan ƙalubalen da ke ɓangaren shari'a wajen samar da gwamnati ta gari da kuma buƙatar da ke akwai wajen inganta aikin jarida domin kyautata demokaradiyya. Ta ce aikin jarida jigo ne a dukkanin al'amuran ci gaban ƙasa. Farfesa Sadiq Isa Raɗa shine shugaban kwamitin amintattu na ƙungiyar ta Network for Good Governance and Justice a Turanci. kuma ya ce duk da matsalolin Najeriya akwai mafita. Idan ana son kowane bangare ya gyaru a Najeriya sai 'yan jarida sun yi aiki saboda shi ɗan jarida kamar shi ne kunne da ido na al'umma. Idan ya binciko ya faɗa abin da yake daidai mutane sai a ta yi abin da ba daidai ba sai kowa ya gyara. Shi yasa muke ganin gyara bangaren shari'a zai fi sauki zai fi sauri idan 'yan jarida suka shigo. Wato a dunkule abin da muke cewa shine ƙasa za ta zauna lafiya idan bangaren shari'a ya tashi tsaye abin da ya dace. Idan kuwa za mu samu samu matsala a matsayin mu na ƙasa da ɓangaren shari'a to Najeriya za ta fama da matsaloli kala-kala dan ita shari'a ita ce za ta sa kowa ya shiga hayacin shi to shi yasa muka ce mu dai a matsayin mu na kungiya za mu ba da gudunmawa a tabbatar cewa alƙalai lauyoyi da duk wanda ke aiki bangaren shari'a da Allah da Annabi a makasa adalci a mutane adalci Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria shine ya gabatar da makala akan inganta aikin jarida domin kawo ci gaba a ƙasa. 'Yan jarida suna da aƙida da kuma horarwan cewa aikin su ne su faɗi gaskiya kuma su masu faɗi ne a madadin al'umma to su wa Allah su rika tantance tsakanin tsaba da tsaki ma'ana su gaya wa mutane gaskiyar magana kuma su idan wani ya yi amfani da jahilcin na murguɗa gaskiya domin manufa ta siyasa a dalilin kabilanci ko kuma kawai dan addini ya sha bamban to aikin su ne su haska su dawo da hankulan mutane yanzu idan da ya shafi talauci talauci ya san kirista ya san musulmi ne talauci ya san bambancin kabilu ne haka abin da ya shafi rashin tsaro ko musulmi ke shugabanci ko ba musulmi ba ne akwai wajabcin a yi ma mutane adalci a samar musu da abin more rayuwa yan jarida su lura da wannan su kiyaye mana wannan yan jarida da dama ne dai suka halarci wannan taron bita domin inganta aikin jarida da nufin ganin an samar da gwamnati ingantacciya sunana yusuf idris kuma ina aiki ne a DITV alheri radio kaduna abu mafi muhimmanci shine dai dan jarida ya san cewa shi dan jarida ne kuma ya san cewa ya fi karfin wani dan siyasa ko wani jami'in gwamnati ko ma wane ne ya canza mai ra'ayi a kan rubuta labari na gaskiya sannan dan jarida ya san cewa yana da wani makami a hannun shi shine na sanin gaskiya kuma ya tsaya a kanta sunana Radiya Shitu ni ma dan jarida ne gaskiya wannan taron na yau yana da muhimmanci sosai da cewa yan jarida yana aikin shi akwai tasiri akan jama'a a farkon shekara mai zuwa ne dai za a gudanar da zaɓuka a faɗin Najeriya baki ɗaya. kuma tuni kungiyoyi suka dukufa wajen shirya tarurrukan wayar da kan al'umma game da yadda za a yi zaɓuka domin zaƙulo shugabanni na gari. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.